a karatun da za mu yi da yawa baiti biyar biyar mutum biyar biyar bismillah na farko za ka fara da ya yi kai na biyu baiti mutum biyar an gama da ta biyar ɗin kenan kai kuma sai ka dawo daga farko ma'an jamilu eh? shi kuma an kasu shi ma dawo daga farko to mu je دوما سليمان هو الجنزور الحمد لله المسلم على محمد وآله ومن تلا وعد هذا الرسول مريد أمشي في نجمي القمر ka tashi ka koma daga wani ka koma wani wabadu wabadu

يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجرزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النام بالتدوين والتنبيه والنبي سميته بتحفة الأحكام الشيخ من يهديه بالغباء أرجو به أن في النار والأجر والقبول والثواب آمين سميته بالسكوت <coughs> to wani ya je mana ai da an ji mutum an tsaya sai ya ɗauka ko ba adu to je الكلام عن شيخ ينهي بالكلام أرجو به أن ينفع الطلاب الأجر والقبول والثواب يقول قول باجي رحمة الغفور دومات الإيمان هو الحمد الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا ورحمة هذا في النور والتنوير والمجيد سميته بصحبة الأطفال أن الدين الجيل بالكمال أرجوني أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب يقول راجل رحمة الرسول دوما سليمان هو الجمهور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن وبعد هذا النظم للمريد بالنون والتنوين والمدود أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين فالأول الإظهار قبل أهرف للحلك ست رتبت فلتعرفي حمز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يغملون عندهم قد ثبتت لكنها اسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علموا قوم muku ويك yake لكنها قسمان قسم أذغب فيه بغنة بينمو علمه ko biyanmu ulima to مقارنة للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني

في يغملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم أدغما فيه بغنة بينمو علما للنون إن تسكن وللتنوين أقام النون الساكنة والتنوين وكنت وكنت النون الساكنة دقوم تنوين in sun النون الساكنة ita ce wadda aka yi mata dauri nunin mai ɗauri hiya sakina ko wa tanwin da tanwini tanwini shi kuma shine wasilla guda biyu ko fataha biyu a sama ko kasira biyu a kasa ko zamma biyu a sama suna ke ci musu at-tanwin at-tanwin nunun sakinatun تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا سناني دكي raskar suna laba abin nan nunin sakina ce da ke raskar karshen suna amma a lafazi ba a rubutu ba a lafazi ba a rubutu ba a lafazi ba a rubutu ba sannan kuma suna take bi a tanwin yalhaku akhir al-ismi lal fi'l ba fi ilimu nawwal ba fi ilimi tanwini sai dai suna mai tanwini وكان الله عليما حكيما عليما اسمي سناني شيء سأسكي شوى سنانا دا ألامومي أكو علامة في أوله وعلامة في آخره وعلامة معنوية علامة في أوله الألف واللام إنك شيء ولد الولد المدرسة القرآن الرحمن دول النصوناين المفتاح الكتاب المحمود اه؟ المنديل المقعد الكرسي كو تو توشيني وانا سنة شيء تنويني علامة في آخره كينا شجرة قلم قلما قلم توصوني شيء للنوني itanuni in taskun idan ta zama tana da sukuni tana da tana da arba'atu a ahkamin sai ya ce arba'u na hau nan ba arba'u ba ne arba'atu ne wanda suka san adadi sun sani eh, idza kana al-adad mudhakkaran yakunu al-ma'dud mu'annathan so daga arba'atu ahkamin nan ma'adudin mu namiji saboda haka adadin zai zama mace arba'atu ya kamata a ce to amma waƙi ne ujiza da shu'ara imalam ma da ghairihim an halatta ma mawaƙa su aikata abun da bai halarta sauran mutane su ba ya ce suna da hukunce-hukunce guda hudu fa kustari ne ka karɓi bayanin da zan maka waɗannan hukunce-hukuncen guda hudu su ne al-izhar wanda ake ci masa al-izharul haliki akwai al-idgham sannan akwai al-iqlab sannan akwai al su ne hukunce-hukuncen nunin sha kenan al-izharul an ce masa al saboda harfansa za mu gani dukkaninsu daga makogaro suke fitowa hmm? sannan akwai al sannan kuma akwai al-iqlab sannan akwai al alhuruful hija'iyya guda 28 su ne mutum zai ɗauko ya watsa su a cikin waɗannan kuncin kuncin guda hudu al-izhar na da harfa shida al-idgham na da harfa shida al-iqlam na da harafi ɗaya sannan sai al-ikhfa na da harfa guda goma sha biyar sha biyu shida ga shida sha biyu ga ɗaya sha nawa sha uku sannan ga sha biyar su ne za su baka ashirin da takwas su ne huruful hija'i ko al-huruful hija'iyatu idan aka samu nunin mai ɗauri gaba aka samu ɗaya daga cikin waɗannan harfofin guda ashirin da takwas to kowanne da hukuncinsa shida suna da hukuncin izhari sannan wasu shidan suna da hukuncin idghami ɗaya tana yana da hukuncin iqlabi sannan sha biyar su kuma suna da hukuncin ihsa'i mun gane duk rigima da kuke ta tajwidi da ta musabaka da a waɗannan aka fi ƙarewa yi fal awwalul izharu cikin hukunce-hukuncen nan guda hudu na farko shine izhari qabla a harufin kafin wasu haruffa lil halki waɗanda suka kasance na makogoro kun san haruffa akwai abin da ake ce musu almakharijin ra'isa almakharijin ra'isa guda biyar ne wuraren da kowane harafi ke fitowa akwai alhalq ko ka fara da aljawfu daga haka ake yi akwai aljaufu aljaufu kirji harfofi guda uku alifun wawun ya'u al'alifu sakinatul maftuhu ma qablaha الياء الساكنة المقصور ما قبلها سنة الواو الساكنة المضموم ما قبلها سوني حروف الجو شيني ابن الجزري يتشف ألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ya ce da aliful jaufi alif da ke fitowa daga nan daga kirji wa ukutaha da yan uwan alif su ne wawun da ya'u lil hawa'i tantahi waɗanda da iska suke karewa wani ya zo yana karanta ya ce su yan iska ne waɗannan haraffa to guda uku da alifun da wawun da ya'u hmm? to to jauf kenan nan sannan mutum sai ya taho haka sai halka nan makogoro makogoro kuma yana da harfa shida to waɗannan harfan shida su ne na izhari su ne harfan izhari hmm? to su ne sai ce lilhalki sittun dukkaninsu 'yan makogoro ne su suna fitowa daga makogoro sai dai makogoro ya kasu gida uku mataki uku ne akwai aqsal halki akwai adna a wasatul halki akwai adnal halq hmm shine yace wuttibat fal ta'arufi an jiranta suka san su haka an jiranta su wato wato aqsal halki sai wasatul halki sai adnal halq mun gane ai aqsal halq kusa da ina kenan kusa da jaws adna alhalq kusa da harshe sai wasu halqi na tsakiyarsu shine yayi ibn al-jizr yace summa li aqsa al-halqi hamzun ha'u summa li wasfihi fa'ainun ha'u adnahu ghainu kha'uha shi ce sai ce wal qafu sai aqsa al-lisan fawqa sun malkafu to shi ne sai ya ce mana hamzun akwai hamza hamza tana ɗaya daga cikin mai aksal Halk? su biyu ne da hamza ali hamza da kuma me da ha'u hmm? man aman man aman man aman man aman من آمن خغن عذابا أليما عذابا أليما عذابا أليما خغن ماشي وانسان مثال النون ساكنة ونكو مثال مي تنوين sannan za ka iya samun su a kalma ɗaiɗai kamar yan auna wa hum kaga ga su yan auna da yan yan hauna da yan auna kalma ɗaya waɗancan kalmomi biyu sun ma'ainun ha'u sannan a tsakiyar makoshi akwai ne akwai ainun akwai ha'un su ne ake ce musu yan wasaɗul halki yan tsakiyar makogoro muhumalatani sannan muhmalatani ne su ba su da ɗugu idan an ce alharful muhmal harafin da bai da ɗugu in an ce alharful mu'jam harafin da ke da ɗigo so da kan an ce alha'ul muhmala ana nufin ha karama kenan da hausa in an ce alha'ul mu'jama ana nufin khamewa mai ruwa kenan sun maghainun kha'u sannan akwai ghainun da kha'un su kuma suna adnal halki su mutum zai je duba zai ga misalansu a cikin alkur'ani mai girma wasani na biyu idgamun idgami bi sittatin atat shi ma harfansa shida ne harfansa shida ne idgami shine shigar da wani harafi a cikin wani harafi hmm? fi yarmaluna indahum qad subbitat a cikin yarmuluna a wurin malamai an tabbatar da su su shida ne yarmuluna yarmaluna ya'un ra'un mimun lamun wawun nunu su huruful idgham ya'un ra'un mimun lamun ya'un mimun lamun wawun ra nunu su ne huruful idgami lakin ha sai dai waɗannan harfofin haɗin nan ya udu ila sittatin ɗin nan ismani sun kasu gida biyu ismun udrima akwai ɓangaren da aka masa idi ake masa idghami bi gunnatin da gunna shi ne ake ce masa al idghamun naqis me yasa aka ce masa an naqis saboda gunna na zuwa إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إن يقول إن نقول إن نقول أن يقول من ولي من ولي shi sa aka ce musu annakis gunna ta rage ma idgamin karfi Shi shine ake ce masa al kamil mai harfa hudu biyan mu ulima an sanar da haka ko ulima an san shi biyan mu yan mu su ne ya'un da nunun da mimun da wawun saura nawa a cikin yarmaluna saura biyu dawa dawa da lamun da ra'u to su kuma su ne waɗannan waɗanda ake ce musu ne. ake ce musu idgami al-kamil al kamil bi kunna to akwai baiti daya mun zo sati gobe sai mu ga karshen sa wanda ke da alaka da al idgam an eh, mun gane to kun san dama nunin saki na ai tajwidi kowa ya iya su inda ake ta tabar za su ne a shi bai ma kawo muku ba nan ai a makharijul hurufi da sifatul hurufi ana aka fita ta barza inda ake gane mutum ya yi tajwidi kenan ƙamla a harufi kafin haruffa wasu haruffa hmm? karɓi bayani na attabiyin bayani na a ina akwai bambancin nuska sannan kuma akwai gyara in ka zo baiti ya karye to akwai damuwa shi yasa wasu za ku ji na gyara a yadda zina tambaye ku ce ko muku yadda yake a littafi akwai yadda za ka ji yayi bai hau ba hmm. udghima a'a sai ba zai zama yudige ma ba kuma shi dai yudiga ma in ka ce yudiga ma ya wato ai wannan ya hau ka wannan mubariki ne wancan kuma ma bi biyan mu hmm. Hmm. Eh, biyan mu ullima hmm. zai iya karyewa ba sabatat ba an ka ce sabatat ba zai hau ba shi ka san huli ilimin huli hmm? ilimin arut ilimin arut wani ya ce ilimin arubi ko dai a rude <laughs> ilimin arubi ko dai a rude ilimin waka kenan ilimin sanin waƙa